assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau tara ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ya yi daidai da sha bakwai ga watan septemba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyya muna cikin karatun littafin fasulul kitab fi zikiri ahammil firqil islamiyya yau za mu tashi shafi na 111 daga tsakiya da rahmanir rahim eh, kada manta muna cikin magana kan aqidan ash'ira na'am wa min abraz mazahir zalika at-tadawwu daga cikin mafi mafi bayyana sifofin wannan wannan ci gaba an gane wannan tadawur da aka samu kan aqidan asha'ira al-awwal al-qurb min ahli al-kalami wal i'tizal wato akwai kusanci daga ahli al-kalam da kuma mutazilawa an gane bayan abul hasan al-ash'ari ya rasu bayan rasuwansa sai ya zamanto mabiyan abul hasan al-ash'ari wato sun canza wasu abubuwa da yawa daga cikin aqidu na abul hasan al-ash'ari daga cikin ci gaban da aka samu ko kuma ce ci gaban mai haɗar rijiya akwai ainihin kusanci daga ma'abuta ilmul kalam da zilawa. a da can sun nesanci da zilawa, amma kuma daga baya sai suka zo suka kusanci zilawa. an gane ne kaga anan wajen ba za a kira ci gaba ba tunda abul hasan al-ash'ari yana kyaman zilawa. yana kyaman ilmul kalam sosai sai gashi kuma ya ƙara kusanta zuwa gare su wato bayan rasuwansa mabiyansa sun kusantar da aƙidan shi zuwa ga ainihin mutazilawa na. daniel na biyu ad-dukhulu fi shiga cikin sufanci wal sabon ashari da kuma liƙa alaƙanta mazhaba na ash'ariyanci da sufanci sai ya zama to kowane sufi yana bin aqidan ash'ariyanci ne ina ba dan gane wannan to kaga tun daga ta sufaye sun rike aqida na ash'ira to ya nuna kenan cewa ash'ariyanci yi daidai da bid'an su kenan an gane ne sufaye sun fahimci cewa ash'ariyanci yi daidai da bid'an su shi ya sanya suka rungumi wannan aƙida ta ash'ira na'am uku نأكو الدخول في falsafa. shiga cikin ilimin filosofi wa ja'aluha juz'un juz'an min al-mazhab da kuma sanya filosofi ya zama juz'i na mazhaban ash'ariyya wanda a lokacin da shi Abul Hasan al-Ash'ari yake raye rahimahullah wato bai sanya filosofi ya zama to wani juz'i daga cikin aqidar ash'ariyya ba amma bayan ya rasu sai mabiyansa suka sanya ilimin filosofi. ya zama to juzi'i daga cikin aqidan asha'ira an gane to wannan shine ci gaban da aka samu ko kuma ce ci bayan da aka samu bayan rasuwan abul hasan al-ash'ari rahimahullah man huwa al-imam abul hasan al-ash'ari wane ne imam abul hasan al-ash'ari wane ne shi ne lamma kana aktharun nas fi akhdar al-islamiyya yayin da ya kasance mafi yawan mutane a cikin sasanni na musulunci yantasubu aqidata aqidatan ila hadha al-imam suna danganta kansu ga aqida zuwa ga wannan imam din kun gane yayi mafi yawan mutane a duniya mafi yawan mutane a sasannin duniya suna danganta kansu zuwa ga abul hasan al-ash'ari suna cewa su yan ash'ariya ne ko su yan Asha'ira ne wa yaftakhiru bihi kuma suna yin alfahari da shi suna bugun kirji su ce mu yan asha'ira ne wa ma zalika la ya'rifu shay'an amma kuma duk da haka bai san komai dangane da Abul Hasan al-Ash'ari ba tunda kana danganta kanka zuwa ga wannan imam din to ai ya kamata ya zama to ka fi kowa sanin wane ne shi to wasu suna danganta kansu da wannan imam in ka tambaye su wane ne Abul Hasan al-Ash'ari sai su gum ba san shi ba na'am wala an aqidatihi allati laqiya Allah biha sannan kuma su wa'annan mutane masu danganta kan zuwa ga abul hasan ba su san wani abu dangane da aƙidansa ba wanda ya gamu da allah da shi wani aƙida ne abul hasan ya gamu da allah da shi wani aƙida ne ya mutu a kansa ba su sani ba wastaqarra alaiha amruhu wastaqarra alaiha amruhu akhiran kuma aqidan da al'amarin shi ya tabbata a kanta a ƙarshe wata aqida ce haƙa biya. an ya min minan aimma al na biyu kuma ya cancanta da haka ya zamanto daga cikin a'imma jagorori wanda ake koyi da su eh. bal innama arafu ma a alaihi fi marhalatihi a a'a su wayannan mutane masu kiran kansu yan asha'ira masu kiran kansu yan ash'ariya wato sun san abin da ya kasance a kan shi ne a cikin marhalar shi na biyu kawai a gani sun san abin da ya kasance a kan shi a mai a marhalar shi na biyu ba su san abin da ya kasance a kai na marhalar shi na ƙarshe ba kabla an yanta ila a aqidatul imam'u ahmad bin hanbal eh, a marhalar shi na biyu kafin ya cirantu zuwa ga aqidan imam ahmad bin hanbal domin ƙarshen rayuwar abul hasan ya bar aqidansa ta ash'ariyanci ya koma zuwa ga aqidan imamu ahmad bin hanbal kamar yadda kowa ya sani aƙidan Imam Ahmad bin Hanbal shine salafiyanci an gane ai shi yasa yan shi'a sukan cewa yan salafiya yan hanabila saboda sun san cewa yan salafiya sun ciranto aqidan su ne daga Imam Ahmad bin Hanbal sun ciranto aqidan su daga Imam Malik sun ciranto aqidan su daga ainihin a'imma to sukan jingina ma yan salafiya suna da suna yan hanbaliya wa ahbabna an nulki ya dau'a an haqa'iq hadha ar-rajul muna so mu ɗan haska mu ɗan jefa wani haske game da hakikanin wannan mutumin al-mubajjal wannan mutumin mai daraja allazi sara majhulan inda kathirun mimman yantahilu aqidatuhu wanda ya zamanto abin jahilta a wajen da yawa daga wanda suke jingina kansu zuwa ga aqidansa ko da yawa daga cikin mutane masu jingina kansu zuwa ga na abul hassan ba su ma san shi ba a gane kuma wannan ba abin mamaki ba ne yana faruwa yanzu kiristoci yanzu sun san annabi isa wala ba san shi ba kiristoci wanda su suke alfahari da annabi isa cewa shi suke bi to ba su ma san annabi isa ba an gane ai sun kawo tarihi na kuskure dangane da annabi isa sun jingina mai siffan da ba nashi ba sun kira shi dan allah sun kira shi Allah sun kira shi kaza sun kira shi kaza duk wayannan abubuwan da suka faɗa ya saba ma hakikanin annabi Isa ɗin to ana iya samun wannan to kamar da yawa daga cikin sufaye suna danganta kan zuwa ga shehu dan bodiyo al-mujaddid idan ka karanci littattafansa za ka ga cewa shehu ɗan bodiyo malami ne mai kokarin kawo gyara malami ne mai yaƙi da shirka malami ne mai yaƙi da bid'a malami ne mai yaƙi da sabon Allah to sai zama to su kuma sufaye da suke da awon cewa su suna bin sa to sai kuma gashi shehu dan godiyo da awon shi kamar yayi hannun riga da nasu an gane yana da wuya kaga sufayen Najeriya suna yaƙi da bid'a suna yaƙi da shirka amma shehu dan godiyo rubuce rubucensa ya nuna cewa fa lallai shi mutum ne mai kyaman shirka baya son shirka ko kaɗan baya son biri ko kaɗan ya wallafa littattafai da yawa to irin wannan ya kan faru za ga wasu mutane suna danganta kansu zuwa ga wani mutum mai daraja amma kuma wannan mutumin ya yi gaba sosai yamma an gane ai eh. nam hasaba ma afadana da ulama'u ar-rasikuna fil ilm E, muna so mu yi bayanin hakikanin wannan mutumin gwargwadon abinda malamanmu suka fa'idantar da mu malaman mu ar-rasikuna malamanmu da suka kafu a cikin ilimi faƙulu wa billahi tawfiq yau ina cewa duk da Allah nake neman gamdakatar at-ta'rif bil imam abul hasan wato to ta'rifi game da imam abul hasan wai wane ne abul hasan ne al-ash'ari هو Ali بن Isma'il bin إسحاق bin سالم bin إسماعيل bin عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري نعم kenan yana da alaka da babban sahabi Abu Musa al-Ash'ari na muli da sana 60 mi'atain min al-hijra an haife shi shekara na 160 daga hijiran manzo sallallahu hijiran manzon Allah na 160 aka haifi wannan babban imami din rahimahullah tarjamahu abul qasim 260 na'am shekara 260 da hijira 60 ah, wa mi'atain akwai wawu wuli da sana 60 wa 200 min al-hijra an gane da tarjamahu bin hasan hibatullah bin asakir bin hasan hibatullah bin asakir imam ibn asakir ya kawo tarihin abul a littafinsa tabyinu kadhib al nusiba ila abi musa al-ash'ari eh. abi hasan ashari wato sunan littafin tabyinu kadhib al-muftari bayyanar da ƙaryan mai kirkiran ƙarya fi ma nusiba ila abi hasan al-ash'ari hmm. daga cikin abin da aka danganta zuwa ga abi hasan al-ash'ari wal khadib al-baghdadi fi tarikh al-baghdadi sannan al khadib al-baghdadi shi ma ya rubuta tarihinsa a littafinsa tarihu baghdad والذهبي في تاريخ الإسلام سنة إمام الذهبي يروي تاريخ أبو الحسن الكتاب تاريخ الإسلام وابن كثير في البداية والنهاية ابن كثير شيما الكتاب البداية والنهاية وغيره da wasu su a ayalin ulama na gaggagaggan malamai na hakika malaman da suka tsaya kan hakikanin addini wa hasiluhu annahu dakala baghdad wato matabbacin abin yadda al'amarin yake shi abul hassan al-ash'ari rahimahullah ya shiga bagadada wa kadhal hadisi an al-hafiz zakariya bin yahya as-saji ya karbi ilimin hadisi daga al-hafiz zakariya bin yahya as-saji rahimahullah a a'immatul hadis ɗaya daga cikin imamai na hadisi da fiqhu na'am wa ahadu talamizatul imam ahmad rahimahullah kuma ɗaya daga cikin ɗaliban imam ahmad Allah ya masa rahama wa akhadha aidan an abi hanif an abi hanifa kuma al-jumahi hmm. kuma ya karbi ilimi kuma daga abi halifa aljumahi. jumahi hmm. wa sahal bin sah wa muhammad bin yaqub al-bukhari eh wa abdurrahman bin khalaf al-basri da kuma abdurrahman bin khalaf al-basri dukan wayannan gaba ɗaya mutanen basra ne kuma kowa ya san garin basra garin basra gari ne wanda ya shahara a iraki an gane ku akwai manya-manyan ainihin malamai a cikinsa na. na'am waruya anu kafiran fi tafsirihi al-muhtazar wato an ruwaito game da su wato da yawa rawa anhum kasiran ya ruwaito daga gare su shi abul hasan ya ruwaito abubuwa da yawa a tafsirinsa al-muhtazil ko al-muhtazan wa kaza al-ilm al-kalam an shaykhi kuma ya karbi ilmul kalam daga malamin sa menene ilmul kalam ilimi ne mai kyau eh, mun riga mun bayani a satin da ya wuce ilimin kalam ilimi ne na bidi'a shine kokarin sanin Allah da sanin hakikanin samuwan Allah maimakon a san shi ta hanyar Qur'ani da hadisi sai abu ta hanyar philosophy da wasu ka'idoji na hankali wanda su ne suka gina shi da sarransu ina ba gane wannan to saboda haka ilimin kalam ilimi ne wanda malaman mu magabata salaf sun kyamace shi malaman magabata sun ba da fatawa cewa idan an kama mutum yana kokarin gina addini da ilmul kalam ya kamata a kama shi ne kamar yadda imamu shafi'i ya ce a kama shi a ɗaura shi akan jaki in an ɗaura shi a yi ta masa bulala ana tafiya da shi a kasuwanni da wajen taron jama'a a gaya wa mutane wannan shi ne sakamakon mutumin da ya kauce wa sunan manzan Allah ya zo ya lizirci ilmin kalam a ita masa kulala. ina ba ta gane wannan Da saboda haka shi wannan bawan Allah abul Hassan al-ash'ari ya karbi ilmin kalam daga malaminsa zauja ummi shi malaminsa zauji Shi ne mijin mahaifiyarsa abi ali al-jubai shine abi aliyu al-jubai shine shekul mu'tazila ina fatan gane wannan ya karbi ilmul kalam daga wa daga malaminsa shi mijin mahaifiyarsa kenan kamar shi agola ne ga shi jubai shi abul hasan al-ash'ari yana matsayin agola ne ga shekul mutazila a zamaninsa ina fatan gane a zamaninsa ba mai iliminsa akan wannan aqida na mutazilanci an gane ko abu aliyu jubai ولما تبحر في كلام الاعتزال a lokacin da abul hassan al-ash'ari ya yi zurfi a cikin magana na ainihin mutazilanci wa balaga fi hilgaya. ya kai makura a cikinsa a takana yusharu ilayhi bil banan har ya kasance ana nuna shi da yatsa ana cewa kai kaga wani babban malami ba kaman shi in ka ci ana nuna mutum da yatsa to ya kai makura a wajen wannan ilimi din an gane wannan ai har ya kasance ana nuna shi da yatsa cewa babban malami ne shahararre ne akan wannan aqida na itiza na'am kana yuridu al-as'ila ala ustazihi fi dars ya kasance yana gangaro da tambayoyi ga sa a cikin darasi wala yajidu fiha jawaban shafiyan eh malamin baya samun jawabi mai warkarwa abul hasan ya dan shiga cikin rudu dangane da aqidar mutazilanci to wai na abubuwan da ya shiga cikin rudu sai ya sa wa kanshi zai ringa jefa tambaya ɗaya bayan ɗaya zuwa ga sa ya jefa mai idan malamin ya warware mai wannan shubha alhamdulillah idan bai warware mai ba to ya sa akwai matsala ya riga ya hararo matsaloli da yawa cikin aqidar mutazilanci kun gane wannan ko to menene abin zai warkar da shi malamin ya bashi amsa idan malamin ya bashi amsa ya iya warware mai shubha alhamdulillah idan bai iya warware mai shubha ba to ya bar baya da kura to wannan shine abin da ya faru tsakanin Abu Aliyu Jubba'i da Abu hasan. ya masa tambayoyi da dama kan wasu abubuwa da suka shige mai cikin duhu dangane da aƙidar mutazilanci ya kasa ba shi amsa wala hmm. ya fi ha jawaban shafiya ya zama to baya samun jawabi mai warkarwa sai ya rude akan haka ya shiga cikin rudu kada manta shekara arba'in mutum na kan abu daya hmm. eh ashe lallai ya yi zurfi ya kai makura a cikin wannan fanni din eh to an karbo hikaya shi da kanshi yana ba mu labari shi abul hasan annahu qala ya ce wa fi sadri fi ba'd al-layali shay'un wato ya auko ya auka cikin irjina a cikin sashen darare mai auka irjina shay'un wani abu ma kuntu fihi min al-aqaid daga cikin abin da na kasance a cikin sana aqidu wa kuntu wa sallaitu rak'atayn abin da na kasance a cikin na aqida na mutazilanci hmm. to sai ya zama to ya fado mutu a cikin rai shubha sai na tashi sai na yi sallah raka biyu don roƙi Allah ya bani amsa dangane da wannan abu na'am wa sa'altu Allah ta'ala an yahdiyani tariqal mustaqim sai na roƙi Allah ta'ala ya shiryar da ni hanya bi kakke na'am wa nimtu fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil manam to ana nan sai na yi bacci a gane sai na yi bacci da na yi bacci sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bacci fa shakautu ilayhi ba'du ma bi min al'am sai na kai ƙara zuwa gare shi sashen abin da ke tare da ni na al'amari na gaya mai ya rasulullah wato ya rasulullah gaskiya ina cikin shakka kan wasu al'amura ina cikin shakka kan kaza da kaza da kaza duk ya gaya wa manzo abin da shi har yanzu gaskiya bai samu nutsuwa a kansu ba faƙalar yi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ya warware mun wannan shubha da wata magana dunkulalliya wanda duk mutumin da ya dauke ta ya aiki da ita ya gama samun amsa game da shubhansa mai manzo Allah ya ce masa alayka bi sunnati yace ya kai abul hasan ka lizimci sunnata idan ka lizimci sunnata zaka samu warwara daga wannan shubha din allurai wannan shine shine amsa dunkulalliya da aka bashi kenan da can abul hasan yana kan sunnan manzo Allah da can baya kan sunan manzan Allah da can yana amfani da ka'ida na mantik da ka'ida na falsafa a wajen kokarin riskan tauhidi ina ba gane wannan saboda haka manzan Allah sai ya gaya mai a mafarki alaika bi sunnati na'am ban tabahtu yace sai na farka wa araftu masail al kalam sai na gittawa masaloli na ilmul kalam lima wajadtu fil qur'an ga abin da na samu a cikin qur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am fa sai na tabbatar da shi duk abin da na samu sai na gitta da wannan ilmul kalam din na gitta wato na dauko ilmul kalam sai na gitta da ainihin kitabu wa sunna duk abin da na gani a cikin ilmul kalam ya dace da kitabu wa sunna sai in tabbatar da shi abin da na ga ya saba sai in yi watsi da shi wa nabastu ma siwahu wara'i zihriyan sai na yi watsi da duk abin da ba shi ba a bayan bayana shine wara'i bayana zigiriya bayan bayana kenan duk abin da ya gita wa kitabu sunna daga cikin matsaloli na ilmul kalam sai na jefar da shi bayan bayana a nan wajen abul hasan ya yi mabarki ya ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga abin da manzan allah ya gaya mai dama mutum yana aiki da mafarki ya gina hukunci na addini eh ana aiki da mafarki a gina hukunci na addini mutum ya yi mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har manzan Allah ya ce masa ka canza aƙidan da kake kanta ba ta da kyau ka koma ka ba aƙidan ahlus sunna shin mutum zai aiki da shi saboda me dama ana aiki da mafarki shin mafarki yana daga cikin asali daga cikin yana daga cikin hujjoji na ahlus sunna cewa idan muna jayayya cikin wani al'amari mu koma zuwa ga mafarki to anan wajen gashi abul hasan ai yana cikin shakka kan wani abu sai koma zuwa ga mafarki na mafarki ya tabbatar da abin da yake gaskiya ne yau idan mutum ya yi mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya auna dan manzan Allah ya ce man ra'ani fil mana fa sayrani fil yakaza ko fa ka annama ani fil kaza fa inna shaytan la yatazayyani la yatazayyani duk wanda ya ganni a cikin bacci to kaman ya ganni ne a farke domin shaytan baya kama da ni shaytan baya siffantuwa da siffata so haka idan mutum yayi mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya tabbatar manzon Allah ne ya gani amma ba da sharadi kamar yadda malamai suka ce shin dama ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanci hadisi ya karanci hadisan manzan Allah da kuma tarihi ingantacce ya san wane ne manzan Allah ya san irin siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zama to ya karanci tarihi ya karanci hadisan ingantattu ya san irin siffofin manzan Allah a cikin hadisi to sai ya ga manzan Allah wanda yake da irin siffar da ya gani a cikin hadisi ai shi kenan ko tunda ya ga manzan Allah wanda yake da wannan siffar da ya gani cikin hadisi to manzan Allah ne amma da ya ga manzan Allah cikin mafarki sai ya gan shi bakin kirin ne shi manzan Allah ne ko ya gan shi dan gajere ne shi dab da ƙasa manzan Allah ne ko ya gan shi dogo talala manzan Allah ne a ko ya gan shi da haƙora baƙaƙe kamar kamar ya ci goro haƙora sun yi baƙi manzan Allah ne kaga abinda da karanta an ce manzan Allah in yana magana ana ganin haske na fita daga cikin haƙoransa daga wushiryansa sannan kuma manzan Allah ba larabe ne ba baki ba ne shi manzan Allah shi yana da siffa wato matsakaici shi ba dogo ba gajere ba sai kaga wani mutum ta lala wato tsawon ya yi yawa to ba manzan Allah ba ne kaga wani mutum gajarta ya yi yawa ba manzan Allah ba ne a gani kaga wani mutum a cikin mafarki sai ka kawo mai ainihin zuma ka kawo mai zuma ka ce akar maka lawa ga zuma ka sha sai ce subhanallah ba na shan zuma a gani ya nuna ma kiyayya ga zuma shi manzan Allah ne kowa ya san manzan mu mutum ne mai san zuma sosai yana san zuma sosai to kuma kayi mabarki ka ga manzan Allah sai ka kawo mai turare sai ce subhanallah ni ba na karban turare ya ma fada kada kawar kawo turare manzan Allah ne an ce manzo sallallahu alaihi wasallam baya tunkuɗe abubuwa guda biyu ko me da me turare da zuma in ka ba manzan Allah turare kai tsaye ke amsa in ka ba shi zuma kai tsaye ke amsa to sai kai mabarki ga shi ga manzan Allah ya ka ba shi turare ya ki amsa har ma ya maka fada har ma ya nuna fushi sai kai mabarki ga shi ka ba manzan Allah zuma manzan Allah ya nuna ma shi ba ya shan zuma to abin da ake zuwa nuna ma fa inna shaytan la yatamassalu bi shaytan baya yin kama da ni ba zai taba yiwuwa shaytan ya zo ba ya ce ma shi manzan Allah ne idan ya ce ma shi manzan Allah ne in ka kawo mai zuma ba zai sha ba saboda manzan Allah na shan zuma idan ka kawo mai tabarnuwa zai amsa zai yi maraba da tabarnuwa to ka kaga yamma manzan Allah bane shi kuma bai isa fuskan shi bai sai ya kama da fuskan manzan Allah ba irin siffofin da aka faɗa kan hadisi ga manzan Allah shedan ba zai iya zuwa ya kamanta kanshi da wayannan siffofi ba ku gane wannan ayi da haka duk irin wayannan abubuwan da manzan Allah ke sha'awa idan ka zo ka ba idan ka zo ka ba shedan shedan kuma zai kyamaci wannan abun ne shedan shedan bai sai ta giya ba ha shedan yazo ya ta giya ya karbi zuma ya dage ya nuna ma yana son zuma ba zai yi ba ko shedan ya dage ya nuna ma cewa baya son tafarnuwa kana kawo tafarnuwa zai amsa kuma in ka duba siffofin shi za ka siffofin shi bai yi kama da siffar da ka karanta cikin sayar bukhari cikin muwadda na imam malik cikin sahih muslim da sauran littattafai irin su shama'ilul muhammadiyya da suka faɗi irin siffofin manzon Allah da ɗabi'unsa to idan mutum ya karanta wannan shama'il din ya duba abin da ya inganta daga game da manzo sai ya ga manzon Allah a cikin mafarki to shi ya gani to in ka gashi a cikin mafarki kuma sai ya ce maka ka lizimci bin aqidan shi'a shin ya haka ba shi ka gani ba ko ya ce maka zama dan sururiya ko ya ce ma ka zama ɗan ikwanin musulmi ko ya ce ma ka zama haddadi ko ya ce ma ka zama sufi ko ka zama khariji yaya shin shi ne kaga ba shi bane to kaga abul hasan abin da yasa yayi aiki da wannan magana manzo Allah ya ce mai ya abul hasan alayka bi sunnati ya kai abul hasan ka lizimci bin sunnata wannan shine dungulallen magana da manzo Allah ya gaya ma abul hasan kuma Hassan ya farka ya kama aiki da wannan magana kai tsaye an gane kaga wannan mabarki ta ɗana shi mabarki ne na gaskiya eh na qultu sai na ce al-insanu idza ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil manam wato mutum in ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin bacci ka annama ra'ahu fil yaqza kaman ya ganshi ne a farke walakin kullu hadha idza wazana baina ru'yahu wa nusus al wahyayn eh sai na cewa duk wannan ba idan ya auna tsakanin mafarkinsa da kuma nassoshi na wahayin nan guda biyu wanne ne wahayi guda biyu alkitab wa sunna in an ce wahayi guda biyu alkur'ani wahayi ne hadisan manzon Allah wahayi ne ingantattu an gane wannan ko idan sadama ru'yahu nususal wahayain idan idan mafarkinsa ya gitta yayi karo da nassoshin qur'ani da sunna fa innahu yasiru adghas ahlam to yana zamantowa yayayayen mafarki ya zamanto adghas ahlam yaye yaye mafarki kama yuqal kama yadda ake cewa alaƙi matsalin hufi mai zani shar babu kima babu kima ga wannan mafarki a cikin mizani na shari'a fata ba ka faɗaka da wannan magana lalle wannan magana yana da muhimmanci sosai na fata gane da yawa daga cikin sufaye daga cikin abin da ya halakar da su shine wato sauraron mafarki da shedan ya gane cewa sufaye ba su damu da karatun hadisi ba sosai faye ba su damu da hadisi ba sosai sosai shaidan ya fito wannan hanya sai batar da su kamar yadda ibn al-jawzi ya faɗa a cikin tarbiyyar iblis kun gane wannan ayi sai shaidan ya zo ya ce shi a ta wato masu bi yana cikin masallaci ko yana cikin ɗaki yana zikiri kawai sai ya ji murya kawai in ya ji murya sai ya ji murya baya ganin mutum wane ne yake magana sai ce manzan Allah ne yake magana manzan Allah ya ga irin dagewanka wajen bauta da irin yadda yadda baka wasa da zikiri yadda kake kiyaye addini shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa yanzu na bayyana gare ka annabi zai gaya mai na bayyana gare ka amma albishir cewa kai dan aljanna ne cewa ko nan ka tsaya ba ƙara bauta ma Allah ba ka shiga aljanna na bata gane kuma zai ji murya sosai manzo Allah ya zo ya bayyana gare shi manzo Allah ya zo gare shi ya ji murya bai ga manzo ba kai wani lokaci ma zai bayyana gare shi cewa shine manzo ya ga mutum iri-iri mutum ya zo gare shi cewa ni ne muhammadu manzan Allah irin ƙoƙarin da naga kana yi wajen zikiri ƙoƙarin da kake yi na bauta da kuma tsarkake zuciyarka shi yasa na zo kuma albishi cewa kai ɗan aljanna ne kana jiran mutuwa ne kawai yana farkawa eh, to ni alhamdulillah ne dan aljanna ne kuma manzan Allah na gaba da shi gaba da gaba ya ce ma ba sai na ci gaba da sallah ba ya ce ba sai na ci A ashe ka duba shedan ya riga ya fahimci jahilcinsu sai shedan ya yi amfani da wannan jahilci ya yi ta hallakar da su an gane wasu da yawa masu cewa sun ga manzan Allah ba ya suka yi ba lalle sun ga wani mutum wanda ya ce shi manzan Allah ne ibn taymiya ya faɗi wannan a cikin littafin sa al-furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shayatin an gane ko wani lokaci ma idan lalacewa ya kai intaha ga wani zubin sai ya ji murya in ya tambaya wane ne wannan sai ce ni ne Allah ubangijinka na ga irin kokarin da kake yi wajen ibada shine ce in yaba maka cewa lallai kai dan aljanna ne yanzu ba sai ka yi aiki da abin da zo cikin ƙwar'ani ba yanzu imaninka ya kai kai ma ka ringa cin kanka yanzu in kana so ka bauta ma Allah mu yi magana da ni da kai kawai kuma jona in kana so ka bauta ma Allah ba ruwanka da ƙwar'ani ko hadisi ka wuce nan kawai mu yi magana da ni da kai kawai sai ya farka cikin farin ciki ya gaya wa ainihin muridansa cewa alhamdulillah yanzu matakin shi ya kai kaza a wajen shugabanci ya kai matakin kudubi ko ya kai matakin gausu yanzu wanda kai wanda kai wannan matakin baya bukatar manzo Allah kuma shi ma yana bukata ne ya ci gashin kansa ina batan gani saboda haka yanzu shi baya bukatar ya dauki alqur'ani ya karanta wushanan ko yau shi yanzu ya karbi a ce masa a ce masa ainihin alhaji sai dai a ce masa annabi ji na bata gane wannan ya riga ya kai wani mataki yanzu to menene ya fada cikin halaka babban abin shine jahilci wato ba shi da ainihin ilmami da ainihin karatun qur'ani da hadisi da kyau da a ce ya damu da karatun shari'a yana karatun shari'a da kyau sai ya ga wani mutum ya zo ya ce shi Allah ne nan take zai kore shi nan take zai ce a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi kaji anan wajen mu za ya bace an ce irin wannan abin ya faru ga Abdul Qadir Jilani Abdul Qadir Jilani kamar da ku sani mutum ne mai kokarin bin sunna rahimahullah wanda yan Qadiriyya suke jingina kan zuwa gare shi ko aqidan shi aqida ne na ainihin salafiyya ina ba ta gane ya rubuta littafinsa algunya to shi wannan abdulkadir jelani wata ran yana cikin bautan allah kawai sai ya ga kan kwano abin da rufi ya bude rufi na budewa kawai sai ya ga wani bawan allah ya bayyana gare shi ya ji murya sosai cewa ni ne manzan allah na zo ne na ji kaza na ji kaza na ji kaza irin kokarinka nan take abdulkadir yake yana da yana karatun qur'ani yana karatun sunna ya san hadisi nan take ya nemi tsari da shi ya kore shi yana karanta isti'aza ko sai ji tsit a shi nan ne ina batan gani to irin wannan shine abin da ke faruwa idan mutum ya mabarki ya ga manzan Allah in fa bai da ilimi zai iya bata ko manzan Allah zai ringa zuwa wani lokaci ma zai kawo ma ziyara har ci abinci tare da shi ina fatan gani duk ibnu taymiya ya faɗa a cikin alqur'an kaga mutum kirikiri ya zo ya ce ni manzan Allah ne ya zo ya baka wasu azkar ya baka wasu kuma shedan ne shedan ne ya zo kan siffa na manzan Allah ya zo kan siffa kai ya zo da siffa na yaudara amma kamar yadda aka faɗa ba zai iya kamanta kanshi da manzan Allah ba eh an gane ku wa hadha abul hasan al-ash'ari eh ga abul hasan al-ash'ari nan ta'aradat wa takafa'at alaihim adilla wato dalilai sun yi karo dalilai sun yi karo a gare shi akwai kuma dalilin da ke takafa'at karfinsa ya zama daya ya kasa rinjayar da wani ya yi amfani da duk kokarinsa wajen ganin ya rinjayar da wannan dalili akan wannan ya kasa wala ya gari kaifa yuhalliluha bai san yadda zai warware wannan matsaloli ba ba, wa salla raka'atayn sai ya miƙe yayi sallah raka'a biyu wa sa'ala Allah al-hidayah sai ya roƙi Allah ya shirye shi wa nama fara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil manam sai yayi bacci kun wannan kada manta muna yawan yawan faɗa cewa ko da mutum na cikin bid'a kai ko da mutum na cikin kafirci inda ya zama to yana da ikhlasi to insha Allah ba zai tabe ba zina jahadu fina ku subulana wa inna la ma'al muhsinin idan ya zama to mutum a zuciyarsa yana da kyakkyawan manufa gaskiya yake nema yana cikin addinin kristani ko addinin yahudanci ne ko addinin kaza ko yana bautan gunki ne kaga da kuma dan bid'a ne amma shi yana son gaskiya ne to insha Allah ba zai mutu ba sai ya ga gaskiya ku yadda ko to galiban mutanen da suke bacewa su ne mutanen da suka rufe zuciyarsu ba sa son gaskiya ko da sun ga gaskiya ba sa son su amsa to irin su ne ke bacewa amma idan zuciyarka a buɗe yake insha Allah ba za ka tabe ba an gane wannan ko saboda haka Abul hasan sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bacci fa shaka ilaihi ba'da babihi min shubuhat sai ya kai ƙara zuwa gare shi sashen abin da ke tare da shi na shubuhohi ya ga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa annahu a'awazu cewa wa'annan shubuhohi sun gagare shi ya kasa jam'i tsakaninsu ya kasa tarjihi wanne ne gaskiya wanne ne ba gaskiya ba حلل alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم Manzan Allah منزل الله صلى الله sai ya warware ma ya halalewa. abul hasan al-ash'ari mushkilolinsa bi kalimatin jami'a mani'a nafisa hmm. da wata kalma dunkulaliya kuma kalma wacce ta hana a fahimci sabaninta kuma kalma mai tsada mai muhimmanci in an ce kalma jami'a kalma dunkulaliya in an ce ko mani'a wato kalma wanda ya tattaro komai sannan kuma ya hana a fahimci sabanin haka a gano na amuri sababu hidayatihi wa rujuihi alal ittiza eh yace na rantsi da Allah wannan kalma ita ce sababi na shiryansa da kuma rafsawa dawowansa daga barin aƙidar zilanci wanda ya yi shekara arba'in yana kanta eh? kaga wannan ba ƙaramin sa'a ya ce ba Allah ta'ala ya shirya shekara arba'in ka saba da abu ya zama to namanka ya zama jininka lahaman wa daman amma kuma mutum ya dawo ashe cewa dan a baya tuba laisa ala itlaqihi ana iya samun dan bid'a ya dade akan bid'a daga baya tuba A gane amma mafi yawan yan bid'a ba sa tuba to menene yasa dan bid'a baya tuba galiban saboda ya riga ya kulla zuciyarsa ya dauka cewa abin da yake kai addini ne shi dan bid'a dalilin da yasa baya tuba ya riga ya halarta abin da yake kai ne yana ganin cewa abin da yake yi addini ne abin da wasu ke yi bata ne to ka san ko mutumin da ya riga ya kalli abin da yake a matsayin shari'a alhali bata ne yana da wuya kuma ya tuba ko hmm. hal unabbiukum bil a a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ko su ne mutanen da wanda suka fi tabewa a duniyar nan wajen aiki su ne allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya su ne wanda aikinsu ya bace a cikin rayuwar duniya amma wahum yuhsinu wahum yahsabuna annahum nuna sun'a su suna tsammani cewa abinda suke mai kyau ne kuma afaman zayyana lahu afaman a lahu su amalihi fara'ahu hasana shin wanda aka kawata mai mummunan aikinsa sai yana ganin shi mai kyau kuna ganin zai shirya kuwa yana da wuya amma mutumin da ya buɗe zuciyarsa gaskiya yake nema to wannan insha Allah ba zai taɓe ba ha Eh, hidayati wa rujui ahli al-i'tidal fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa alayka bi sunnati ka lazimci sunnata zaka samu shiriya ya abul hasan fantabaha sai ya farka wa arada masail al-kalam bima wajada fil qur'an was sunan sai ya gitta mas'aloli na ilmul kalam ya gitta shi da abin da ya samu a cikin Qur'ani da sunnonin manzo sallallahu alaihi wasallam wa zalat ma kana yajidu fi nafsihi min al mashakil sai abin da ya kasance yana ji a cikin ransa na mushkiloli sai ya gushe da shubuhohi na'am fataraka tilkal aqida al kabitha sai ya bar wannan aqida mummuna ila ma yazunnuhu aqrabu ila al haqq zuwa ga abin da yake zaton ya kusa zuwa ga gaskiya a wajensa ala wa huwa mazhabu ibn kullab ku saurara shine mazhaba na ibn kullab gane ya bar aqidar mutazilanci sai kuma aqidar ma ibn kullab shin ibn kullab yana kan sunna shi ma bata ce ne shi ma ibn kullab yana kan aqidar bid'a ne amma kuma aqidansa ta fita mutazilanci tsafta an gane a lokacin da ya bar aqidar mutazilanci sai ya duba wacce aqida ce ta fi zama gaskiya sai duba ya ga gaskiya ƙidan ibn Kulab ta fi zama gaskiya ya ga wasu matsaloli da yawa da yake cikin shakka gare su ibn kullab ya warware masa na ba gane sai ya fada cikin mazhaba na ibn kullab to har yanzu dai bai gama shiga cikin sunna ba ya bar katon bid'a ya koma zuwa ga bid'an da bai kai wancan ba an gane bid'a ma wata ta wata Eh, su yan asha'ira suna dan aiki da qur'ani da hadisi amma kuma suna tare da mutazilawa wajen yin aiki da hankali a wasu al'amura a gani, amma mutazilawa suna rinjayar da hankali ne kan komai to wannan shine abin da ya sanya sai ya koma zuwa ga mazhaba na ibn kullab shine a shi ya kusa da gaskiya a wannan lokaci a gare shi a iya fahimtarsa na'am eh khairan min mazhab al-i'tizal domin ya shi ya fi alkhairi fiye da mazhaba na mutazilanci na'am ma E, wani nau'i li'annahu yusbitu ba'da sifat domin ibnu kula yana tabbatar da ainihin wasu sashen sifofi wani sifatul aqaliyya sune sifofi na hankali yana tabbatar da wasu sifofi na hankali guda bakwai summa inna ibnu kullab la yaqulu bi wujubi shay'in ala sannan ibnu kullab ba shi da aqida zilawa na cewa aiko manzanni wajibi ne akan Allah bayar da lada wato sakawa mai kyakkyawan aiki da kuma yin azaba ga mai sako wajibi ne akan Allah shin wannan gida ta yi aiko manzanni wajibi ne akan Allah shin wajibi ne ga Allah ya aiko manzanni ko kuma aiko manzanni ganin dama ne ga Allah akwai wani abu da yake wajibi akan Allah to yana daga cikin abin da ya bambanta zilawa da sauran mutane su suna cewa aiko manzanni wajibi ne ga Allah sannan bayar da lada ga mai aikin alkhairi dole ne ga Allah sai ahalus suna suka ce babu abin da yake dole in ka ce dole ne ga Allah wane ne ya wajabta ma Allah ne wa ya wajabta mishi wa ma ala lahi umurun tuftarat babu wasu al'amura da ake wajabta su akan Allah Allah subhanahu ta'ala daga cikin siffofinsa fa'alun lima yurid Allah ta'ala mai aikata abin da ya ga dama ne an gane Allah ya fa'alu ma ya sha Allah yana aikata abin da ya so to wanda ya aikata abin da ya so za a tilasta mai kuma wanda yake da siffan fa'alun lima yurid zai yi kuma a ce an tilasta masa Allah fa'alun lima yurid to su kuma sai suka ce Allah ta'ala dole ne ya aiko manzanni a wajen ahalus sunna aiko manzanni ganin daman Allah ne in ya so ya aiko ya so ba zai aiko ba an gane wannan ko sannan bayar da lada ga mai aikin alkhairi in mutum ya aikin alkhairi ganin daman Allah ne babu wanda ya tira samun Allah Allah shi da kansa ya ga daman zai ba mutum lada ina fatan gane wannan to saboda haka ibn Kula yana da wannan fahimta mai kyau akan wannan matsala din na cewa sakawa mai sako wannan ba dole bane ga Allah sannan aiko manzanni ba dole bane ga Allah nam fanahaja alamin wali sai shi abul hasan sai ya bi hanyar ainihin ibn Kullam kan wannan matsala din wa taqada aqidatahu ya kudirce ya kudirce aqidan ibn kullab a cikin babin sunayen Allah da sifofinsa da kuma abin da ya shafi kaddara ka san mutazilawa suna da aqidar qadariyya su mutazila suna inkarin kaddara ba su yadda da kaddara ba an gane su aka yan mutazila ba ba su yadda da kaddara ba to rashin yadda su da kaddara abul hasan ya daɗe yana ta shakka kan abu to daga baya da ya zo ya ga ibn kullab ya yarda da kaddara sai ya zo ya kudurci aqidar shi na mu asbata aidan an al-aql la yathbutu wa la yujadu al-ma'arif qabla ash shar kuma ya tabbatar cewa lalle hankali la yusbitu. wala yujibul ma'arif qabla shar cewa lalle hankali baya tabbatarwa kuma baya wajabtar da sanin Allah kafin shari'a a gane ba zai yi hankali ya karantar da kai sanin Allah ba kafin shari'a ta zo ana sanin Allah ne ta hanyar shari'a qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi wa in tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi kace musu idan na bace na bace ne akan san raina Allah ya ce annabi ya gaya musu idan kuma na samu shiriya na samu shiriya ne fa bima yuhi ilayya rabbi saboda abinda ubangiji na yi mu wahayi to su mutazilawa suna ganin ko da Allah bai aiko manzo ba dole ne mutum ya san Allah kuma dole ka bauta wa Allah to yaya za a yi mutum ya san Allah ya bauta ma Allah ba aiko manzo ba suka ce ta hanyar hankali ba kana da hankali ba ai da kana da hankali ka yi tunani hankalinka zai iya nuna ma haram da halal sannan hankalinka zai iya nuna ma siffofin Allah subhanahu wata'ala ku fahimci wani ai to saboda haka su suna ganin ko da Allah bai aiko manzo ba Allah zai yi azaba ga duk mutumin da bai bauta mishi ba to sai ahalu suna suna tambaya kenan in haka ne menene amfanin aiko manzo kenan tunda dai ko da ba aiko manzo kana da hankali ku fahimci wani ai to wannan aƙida ta mutazilawa aƙida ce mummuna inda a ce hankali na tasiri zuwan manzo bai da wani amfani an gane ne Allah ta'ala ya kira mutanen duniya gaba ɗaya batattu kafin zuwan manzo Allah huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin tun kafin zuwan manzo wato mutanen duniya gaba ɗaya suna cikin bata ina fata gane wato Allah ta'ala bai ce ainihin mutane akwai shiryayyu masu hankali da suke amfani da hankalinsu ba a shaida a ce hankali yana tasiri da aiko manzan Allah bai da hafe da wani amfani kun gane wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqazakum minha kun kasance kuna gabar rami na wutan jihar jahannama sai manzan Allah ya zo ya kwace ku daga gare ta to ne amfanin zuwan manzon Allah kuna da hankali ashe hankali shi ma manzo ne na kanshi ko zuwan manzon Allah bai da wani amfani to saboda haka sai Abul Hasan ya zo ya ɗauki fahimta na Ibn Kullab cewa sanin Allah na. na'am wa anna Allah la yajibu alaihi shay'un a cewa wa anna wa anna al-ulum wa in hasalan bil aql cewa lalle ilmin muka sanin Allah duk da suna tabbata da hankali lakin na halata jibu illa bi shar sai dai baya wajaba sai da shari'a ibn kullab ana iya gano Allah da hankali amma kuma bin wannan doka din ji shi bai wajaba sai da shari'a Allah ba zai maka azaba ba sai ya aiko manzo ka kibi wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula wa anna Allah la yajibu alaihi shay'un kuma lalle Allah babu abin da ke wajaba akan shi bal in an'ama ala ibad ala al-ibad a idan Allah yayi ni'ima ga bayinsa yayi ni'ima ga gare su ne da falalansa in azabahu fa bi adali idan yayi azaba ga al'umma yayi azaba ne da falalansa da adalcinsa an gane wannan shine aqida na ibnu kullam kadan daga ciki na'am to yayi go insha Allah za mu ci gaba daga nan Ah, eh, sannan lallai abul hassan istakarra amurhu a kiran ba da aka rubuta ziliyan wato al'amarin shi ya tabbata a ƙarshe bayan ya kasance ba mota zile sannan na biyu ya zama to dan kullabiya ala aqidati sai al'amarin shi daga baya ƙarshen al'amarin shi sai tabbata mai akan aqidan salaf allati jaa biha alquran alkarim aqidan da qur'ani yazo da shi wa sunna abul hasan ash'ari ya mutu ne akan aqidan salaf dan salafiya ne shi bayan ya mutu abin kafin ya mutu an gane wannan ko to kun ga wannan ne mataki na ƙarshe da abul hasan ash'ari ya mutu a kan shi na'am masu ikira da na dariya da su eh. zafi akan malamai yanzu ga wannan matakin da ya bi a hankali hmm. kuma ba wanda ya yi ingiza shi wajen misali don su ne a irin tunaninsu misali kan wannan kuren tunda ya yi wancan matakin ya bari ya zo wannan matakin za su ƙara ingila shi waje ne ba za su ƙara ingila shi waje ne tunda su kullum ba sa yin uzuri ga malamai su masu afkar haddadiya ko ba gaba mm. su kullum yaya kawai kamar suna neman aibin ka ne kawai su aibin taka. to duk mutumin da ya zan baya uzuri ga jama'a to shi ma Allah ta'ala ba zai mishi uzuri ba in wani yayi kuskure ka dauka dama dan adam ne zai iya yin kuskure idan yana kusa da kai yana raye an gane musamman yana kan sunna ka zaunar da shi ka yi masa nasiha ka nuna mai abin da yake daidai an gane wannan ai saboda haka yi nakadin kuskuren shi amma ka kare mai mutuncinsa wannan shine fahimta mai kyau na ahlus sunna Allahu a'lam lokacin da yake wannan sallah da wani akwai malami da ya zuwa wajen shi da koko ya dinga ɗauko littafai ne in eh, tambayar da ake wai abul hassan lokacin da ya zo ya fahimci aƙidar imam ahmad shin akwai wani malami ne da ya zauna a wajen shi ya karatu babu inda tarihi ya nuna ko da ya zauna ya karatu wato littattafan hanabila ya dauka ya yi ta fa'idantuwa da shi har ya zo ya fahimci aƙidar salaf a gane wani ko ba shi ne malamai suke cewa idan mutum yana da ilimi zai iya ɗaukar littattafan manyan malamai fa'idantu da su ko da bai yi karatu a gabansu ba mutum na iya zama malami ta hanyar karance-karancen littattafan wasu malaman in Allah ya bashi baiwa kuma Allah ya bashi ilimi amma in san samu ne inda zai yi an fi so ka yi karatu a gaban malamai idan ba zai yiwu ba Allah ya baka kayan aiki ka san larabci da kyau ka san nahawu ka san sarfu ka san balaga ka san adab ka san aro ka san kaza sannan ka san fiqhu ka san kaza ka san kaza an gane wannan ko to za ka iya ɗaukar littattafan da malamai suka rubuta ka karanta ka iya gano wasu abubuwa game da haƙiƙinsu da haka abul hassan wato gano aƙida na salaf da ya yi ba wai ya zauna ya yi karatu a gaban malamai littattafan yan hanabila ya ɗauka ya karanta sai ya zo ya gano cewa aƙidan imamu ahmad shine aƙidan da ya fi cancanta shine aƙidan da ya fi cancanta ya ƙudurce shi An gane ku sai ya ɗauko wannan littattafai ya karance su kuma ya fa'idantu da su ya zo ya tabbata akan aƙidar salaf a rayuwar shi na ƙarshe ku gane ga ma al'allama nasiruddin albani shi ma babu wanda ya zaunar da shi ya karanta da shi aƙidar salaf karance-karancen shi bayan ya yi karatun zaure a wajen baban shi baban shi babban malamin zaure ne na hannafiya kuma yana da fahimta ne na ash'ariyanci da sauransu na ba gani amma al-nasiruddin albani ya bayan ya karatu a wajen babansa karatun littattafan fiqh da wasu littattafai na nahawu da sauransu ha eh, littattafan larabci har baban shi ma da ya sa shi a irin makarantun zamani din na nizabiya daga baya ce shi baya san irin jayayyen nan na zamani bai san dan zo ya kwaso mai wasu abubuwa kawai sai tsayar da shi akan karatun zauri to mafi yawan karatun albani karatun zauri daga baya ya zo yana ta bincike yana ta karance-karancen littattafai har kuma sannan kuma akwai wani bawan Allah a nan misira wani babban malami wanda ya daga tuta na yada awa salafiya a zamaninsa shine a sheikh rashid rida wannan malami ya yi tasiri ga rayuwar Nasiru nasiruddin albani a gane malamin babban malamin hadisi ne ya yi ta rubuce-rubuce a cikin wani jarida ana kiran jaridan almanar ba na manta ba wannan jaridan almanar to ya yi ta rubuce-rubuce yana ta rubuce-rubuce to wannan rubuce-rubucen da ya yi albani duk sanda aka rubuta wannan duk sanda ya rubutu kan hadisi albani na ɗauka ya karanta yana yin filla-filla da hadisi yadda ake inganta hadisi yadda ake hasan hadisi yadda ake gane hadisi da ifi yadda ake gane hadisi maudu'i albani yana ta bin shi yana karatu yana ta bin shi yana karatu kafin ka ankara albani ya zama muhaddis ta hanyar bibiyan rashid rida ina ba ta gane a jarida yana karantawa haka ya tsaya ya yi mumarasa ya ɗauki littattafan malamai na sunna malaman hadisi yana ta karantawa kafin ka ankara sai albani ya goge kan ilimin hadisi har shi ma ya fara rubuce-rubuce in yi rubuce-rubuce sai ya bayyana da rubutun sai ya ga rubutun an yaba ma wannan rubutun to da haka hankali hankali littafin da ya fara wallafawa na farko tahziru sajid fi tikadil uburi masajid to wannan littafi yayi shi yayi takarijin littafin kuma littafin duniya ta yaba daga nan kawai sai ci gaba da rubutu ya ci gaba da takariji sakamakon lokaci zaka wani ba shi da malamai da yawa amma ya samu wasu malamai sun sa shi a hanya daga baya kuma sai ga shi ma ya ci gaba da bincike sai ya ƙara wani abu akan ilimin da aka karanta da shi to aka ilimin hadisi daga gana sojin albani ya yi shi ma ya ba da wani ƙoƙari sosai wajen ƙara bincike kuma malaman duniya suka tabbatar da cewa lalle ya iya kaga su ibn bas da kuma manya manya malamai sun tabbatar da cewa lalle wannan malami a wannan zamani babu malamin da ya fice kan ilimin hadisi kamar ibn bas a kamar al'albani hama al'allama bin bas yake cewa akwai wani hadisi a cikin musulun na imamu ahmad manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana aikowa cikin duk wani shekara ɗari Allah yana aiko da mutumin da zai zo ya jaddada addini sai ibn bas ke cewa ni a iya sani na in bai zama to zamanto nasiruddin albani ba to ban san kowa yi ba na fatan gane to kaga irin wannan fi yana faruwa babu talazum tsakanin a ce wai ka samu karatu a ce wai dole sai mutum ya je ya karatu a jami'a babu wannan dalilin manya-manyan malaman da suka yi fice a duniya mafi yawan su ba su yi karatun jami'a ba mafi yawan sun yi karatun zaure ne a wajen manyan malamai kuma duniya ta zo ta shaida cewa lallai gogaggu ne su yanzu ka ɗauki malamin gumi allah ya ji kansa karatun da ya yi gaba ɗaya na jami'a diploma amma duk iliminsa gaba ɗaya ya fi profeso ma ilimi ko so karatukan da ya yi karatu ne na zaure a gaban malamai ko fashe ke ka duba duk manyan malaman najeriya da ka dube zaga malaman zaure ne yan kaɗan ne za a ce an samu malami da kawai daga jami'a ne zai zan babu malami wannan shi saka ba wai kamar da ka baya ba babu talazu. malami in Allah ta'ala ya sanya yana so ya aiwatar da shi sai Allah ya bashi fahimta da zarar zai karanci zai karatu a gaban malamai ko sai ga Allah yana ta ƙara buɗa mai yana ta ƙara sanar da shi abinda bai sani ba eh almuhim dai malami ya ji tsoron Allah yayi abin da yake tsakanin shi da Allah shikenan Allah shi taimake mu na? sufaye yadda shi ɗan yi mata lada suka shiga cikin tarkon shi ya sa zama to kamar mafi yawancin zaga suna alaƙa da bukanci da ai shi alaƙa da bukanci kuma abin da ya kawo shi rashin aikin yi malami yana so ya karantar da addini tun daga safe har dare yana karantarwa baya sana'a yana karanta, wani malamin ma saboda tsaban sanya karantar da dalibai yana karantarwa kawai ga gyada a gemansa ko ga aya yana ana jan baki ya wurga gyada a bakinsa saboda ba ya sanya tashi yana so ya ta karantarwa din to amma matsalar shi ne babu aiki sannan kuma su dalibai din ba su ɗauki nauyin malaman ba to wani kuma mai raunin tunani zai tunanin bari ya ɗaya ga dabaru tun da dai hanyar abincin baya zuwa to bari ya rika dan dabaru to dabaru ya kawo daga dabarun nan sai aka fada cikin bokanci na hakika a gani dabarun yaya za a yi a yi surkulle a ce an yi a ce an yi bokanci daga bayan sai bokanci na hakika ya bayyana kuma na ba ta gane wannan to wannan shine amma asalin wasu malamai da yawa su da Allah suke so su karanta to amma raunin tunani tunda ba ka ban kana karantarwa ya zama to kana ganin cewa baka da aikin yi ka je ka yi aikinka karantarwa wani zai dauke maka shi karantarwa fardu kifaya ne kamar yadda imamu darnuji mai ta'alimin muta'allim yadda ya faɗa ya ce karantarwa fardu kifaya ne in an samu wasu ɗauke shi kenan an fahimta yi yana zama fardu ayin ne idan ya zama to babu wasu malamai sai kai to ka fahimci cewa kai din nan kana buƙatar sana'a tunda ba ka sai samun taimako wajen wani shikenan sai ka je ka sai ka ajiye karantarwa ko kuma ka sa lokacin karantarwa na musamman kawai lokaci ya yi kawai ka fita neman abinci ya fi alkhairi da ka zo kuma ka buge da ainihin roƙo ko ka buge da bokanci wai ya zubi gara ma maroƙi da boka ko eh, shi maroƙi ya fada cikin kuskure ya zuba da mutuncin kanshi amma boka kuma ya yi rinda wa iya zubi insha Allah kallon wani hamdi to insha Allah za a nemi taimako a gurguje lokaci yi lokaci a ɗan ja